Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar alpha Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Asabar tara ga watan Yunin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ko wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai. Shugabannin kasashen da ke halartar taron kungiyar G7 sun nuna su matuƙa yayin ganawarsu da shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a wajen taron da ake gudanarwa a ƙasar Canada. Ƙungiyar Taliban ta sanar da cewa za ta tsagaita buɗe wuta a kan dakarun tsaron gwamnati a duk faɗin Afghanistan a cikin kwanaki uku da za a yi bukukuwan sallar Ramadan. Kana Papa Roma Francis ya yi kira ga kamfanonin makamashi su samar da wutar lantarki ga mutane miliyan dubu ɗari da ke zaune cikin duhu. To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku yi cewa a jihar Zamfara barayin shanu sun addabi wasu ƙauyuka kusan goma. ƙauyuka ne wanda akalla a kasara sun ce kusan guda goma yau tsawon kwana hudu kenan wanda barayin shanun nan sun addabi mutanen nan suna cin karensu babu babbaka. Majalisar Dokokin Najeriya ta yi gyara ga wato ga kudurin dokar sauya fasalin zaɓe da shugaba Buhari ya amincewa da shi a baya. majalisar dattawa da majalisar wakilai ta zauna ta yi muhawara a kai ta yi gyara a kai wayannan sashi guda ukun da ya ce bai amince da su ba muka cire guda biyu da a ciki haka kuma za ku ji ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma nasiha malamai da za mu kawo muku albarkacin watan ramadan da kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugabannin kasashen da ke halartar taron kungiyar G7 sun nuna fashinsu yayin ganawarsu da shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a wajen taron da ake gudanarwa a ƙasar Canada. Trump ya nanata cewa ana kwara Amurka tsarin cinikayya da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai. A ganawarsu da mai masaukin baki Justin Trudeau shugaban amurkan ya faɗa a cikin raha cewa firaministan ƙasar canada ya amince zai janye dukan kuɗin fice a wata ganawa da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron shugaba trump ya bayyana giɓin ciniki da ke akwai a harkokin cinikayyar amurka da ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai ya Amurka ta daɗe tana samun gibiya tsarin cinikayyar ta da ƙasashen Turai. Muna kuma aiki a kai. kuma Emmanuel ya taimaka a wannan fannin wani abu zai faru yana kuma kyautata zaton za a samu daidaito. Ƙungiyar Taliban ta sanar yau Asabar cewa za ta tsagaita buɗe wuta a kan dakarun tsaron gwamnati a duk faɗin Afghanistan a cikin kwanaki uku da za a yi bukukuwan sallah a ƙarshen azumin watan Ramadan. Tsagaita wutar ta zo daidai da ba da umarnin dakatar da yunkurin murƙushe ƙungiyar Taliban na tsawon mako guda da shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi da zai fara aiki ranar goma sha biyu ga watan Yuni. Wata sanarwa da kungiyar mayakan ta fitar ta ce shugaban kungiyar Taliban ɗin ya kuma umarci mayakan kada su yi tarukansu a wuraren da farin kaya suke zaune a lokacin hutun sallah domin al'ummar ƙasar su sami sukunin bukukuwa cikin kwanciyar hankali. sai dai sun lashe takobin ci gaba da kai hare-hare kan dukkan dakarun ƙasashen ƙetare da amurka ke jagoranta a ƙasar wannan ne karan farko tun shekara ta 2012 da kungiyar mayakan mai kaifin kishin islama ta tsagaita wuta a afghanistan inda a halin yanzu take iko ko kuma hankoron kwace ikon rabin larduna 407 na afghanistan an kashe wani sojan amurka na musamman yayin da aka kuma jiwa waɗansu hudun rauni lokacin da ƙungiyar da ake alakantawa da alkaida ta kai hari jiya Juma'a wani wuri da ake gina karamin sansanin soje a kudu maso yammacin ƙasar Somalia. An kai harin jiya Juma'a a wurin da ke tazara kilomita hamsin da birnin Kismayo, yayin da dakarun Amurka ke taimakawa takwarorinsu na ƙasashen Somalia da Kenya gina wani karamin sansani. daga cikin ayyukan da rundunar sojin ke gudanarwa na kakkaɓe mayaka da ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab daga yankin bisa ga cewar wani jami'in rundunar sojin amurka shaidu sun ce an kai harin ne kusa da garin sangumi lokacin da dakarun amurka da somalia da kuma kenya suke gina ramukan shinge na kariya suna kuma kakkafa waɗansu hanyoyin kariya suka ce mayakan sun fara da jefa nakiyoyi ne kafin suka buɗe wuta kan dakarun an tura jirgin helikwafta domin ɗaukar waɗanda suka ji raunuka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An yi jana'izar babban sakataren kungiyar haɗin kan Kiristoci na CAN na ƙasa a Najeriya, Rev. Dr. Musa Asake, wanda ya rasu a watan jiya bayan gajeruwar jinya. Rev. Dr. Asake, wanda ya shafe shekaru a nan Amurka kafin ya koma Najeriya, ya rike mukamai da dama da suka hada da sakataren ɗarikar ekuwa na ƙasa da malaman tauhidi da kuma marubuci kafin zama sakataren ƙungiyar Kyan ɗin na ƙasa. Reverend Yakubu Pam, shugaban kungiyar Kiristoci na Arewacin Najeriya ya bayyana marigayi Dr. Musa Asake a matsayin mai neman zaman lafiya da kuma tsayawa waɗanda yake gani ana danna hakokinsu. Reverend Musa Asake shugaba ne wanda ya nuna aiki ma masu bi sama a nan arewa da kuma duka fadin Najeriya Kristoci da wanda ma ba Kristoci ba. shugabanci na rashin samu tsoro a cikinsa in ya samu ofis na makami da zai fada wa mulki gaskiya kuma mai son a yi zaman lafiya a mu Najeriya wanda kuma ke son ya nuna in akwai inda aka yi rashin gaskiya ga wanda ba su iya samu su yi magana su nuna ba a bakin cikinsu ba kan kasance ya zama shi da muryarsu Sakataren ɗarikar ekwa ta ƙasa da ƙasa Reverend Yunus Amadu ya ce marigayi Reverend Musa a Sake ya kasance murya wa marasa galihu. A kowane lokaci ya zama murya ga waɗanda ba su da muryoyi domin waɗanda ake sananta musu musamman domin addinin da suke bi. To, na gani ronan gaba gadi da rayuwa na sadarkarwa babban abu ne da ya kamata a sharan masu bi musamman mu waɗanda muke a shugabannin addinai ya kamata mu yi koyi da shi. Rahoton Zainab Babaji. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan nan Washington DC. To madalla kusan kwanaki hudu kenan wasu barayin shanu a jihar Zamfara ke addabar wasu ƙauyuka da suka kai goma wanda hakan ya sanadiyar raba dabban mazauna ƙauyukan da gidajensu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Murtala Faruk Sanyin na ya haɗo mana. Rahotanni sun nuna cewa har kawo yanzu 'yan bindigar suna nan suna ci gaba da kai hare-hare musamman a yankunan ƙananan hukumomin mulki na tsafe da gusau lamarin da ya sa dubban jama'a barin gidajensu domin gudun hijira. ƙauyuka ne wanda akalla a kasara sun kai kusan guda goma yau tsawon kwana hudu kenan wanda barayin shanun nan sun addabi mutanen nan suna cin karensu babu babbaka. Yau garin ma da baraka rasa ɗan gudun hijira sama da dubu uku ba wanda yake makarantar boko. Kuma a cikin garin nan na mada babu kusan gidan da babu 'yan gudun hijira. bayan Allah sun ka gayyara babu abun da za su ci sai dai in waɗanda suka ji tsoron Allah suka taimaka masa abun ya yi muni abun ya muni sosai da sosai. Wasu daga cikin 'yan gudun hijira a wata makarantar firamare ta garin Mada a karamar hukumar mulki ta Gusau sun bayyana irin halin da suke ciki. Maimuna kura girke to al'amari kan sai a hankali don dukiya ma an kore ta habba adadi sannan an kashe muna rayuwa. ga munan niyya ma ba mu san halin da muke ba ba mun yi tarkwakwai ba mu san irin yadda muke ba nan cikin garin mara ba mu san kowa ba sai Allah sai ma aiki Musa daga Hura Girki To gaskiya a halin yanzu duka dai muna nan tare da iyalayen mu da kwansu da kwalkwata su saboda tashin hankalin yanzu mutanen nan gaskiya suna canza zagaye cikin dajin mu saboda sun yi ikirarin cewa sun baro sauran dabbobi su ko ba su yadda su rago sauran dabbobin nan ba duka sai sun koma sun yi da kwashe kisa amma in muna da wani ja don mu ja su samu sanadiyar kashe sauran mutane da sun ka bari. Ni ce Jamila daga hura girke tun bayan la'asar suke garin hura girke suka yi kafa taka hura girke ha ha ha har kusan asuba suke. Ko kwan bacci ba mu yi bajiya ba mu ci komi ba tun shan ruwan cin abincin shekaran jiya ne har ila mu yanzu muna nan ne da mu da diya ga sunan ma koke koke dai suka yan jihar da dama dai na ganin halin da ake ciki a jihar ta zamfara ya kai lahaula a daidai lokacin da kuma suke zargin gwamnatin tarayya da makamafin yaɗa yada labarai da yi wa lamarin rikon sakainar kashi yanzu ka duba ka ga abin da yake faruwa a jihar Benue kwatan kwatan shi ba a yi ba a zamfara amma duka jaridu na duniya da media sun ɗauka sun yada kuma kamar gwamnatin tarayya ma ta fi mai da hankalinta a wannan guri kaga wannan ba karamin sakaci ba ne. akwai ƙuduri uku da gwamnatin tarayya ta magance nan take mun gani misali idan ka ɗauki ɓangaren boko haram idan ka dawo abin da yake faruwa a ɓangaren neja delta yan militan idan ka dawo abin da ya faru a yan biafra gwamnatin tarayya ta mai da himma a nan gurin nan take a gama da su to ban ga dalilin da zai sa gwamnatin tarayya kama abin da yake faruwa a zamfara rikon kenan kashi ba ya kamata a ce a taimaka ma bayan Allah bayan Allah nan ko ba a yi musu komai ba ya kamata a ce an tsara rayukansu da dukiyoyinsu domin waɗannan mahukunta su san cewa fa amana ce Allah ya ba su ya zuwa lokacin hada wannan rahoton dai ana ci gaba da samun kwararar mutane da ke kaura daga gidajensu suna kuma tsugunar da kansu a wasu sansanonin duk da yake suna korafin samun tallafi ko kuma kulawa daga gwamnatin jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to allah ya kyauta a gaida murtala faruk sanyin na daga dukkan alamu an kama hanyar wato jituwa tsakanin majalisar dokokin najeriya da fadar shugaban kasa domin majalisar ta yi gyara a sabuwar dokar zaben nan da shugaba buhari ya kisa hannu a kwanakin baya wakilin murya amurka madina dauda ta haɗa mana rahoto a kai A kwanakin baya ne shugaba Muhammadu Buhari ya kisa hannu a wata doka da Majalisar Dokokin Najeriya ta aike masa. Wannan doka ita ce dokar da za ta sauya yadda za a gudanar da zaɓe a ƙasar. kuma dama 'yan majalisar sun so a yi zaben su ne da na gwamnoni da farko saɓanin yadda hukumar zaɓe ta zayyana jadawalin zaben wannan doka ta jawo cece ce tsakanin fadar shugaban ƙasa da majalisar domin wasu sassa da shugaba buhari ya ce bai amince da su ba shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe sanata suleiman nazif ya ce sun riga sun kammala aiki akan fannonin da shugaba buhari bai amince da su ba da ya turo mana zai muka yi gyara majalisar dattawa da majalisar wakilai ta zauna ta yi muhawara a kai ta yi gyara a kai wayannan sashi guda uku da ya ce bai amince da su ba muka cire guda biyu da a ciki ɗayan ya ce akwai cnd da aka manta ba a saba da an mai da su cnd din yana ba da dama ne wa wayanda suka kai ƙara kotu ya zama na cewa ground din uh, soke zaɓe to an mai da wayannan sashi din a cikin wannan sabon aiki da muka sabon doka da muka yi. To yaya aka yi da batun card reader? Sashi 49 yana maganin cewa duk lokacin da aka je gudanar da zaɓe in card reader bai aiki ba kuma ba a kawo wani sabon card reader ba to a dakatar da zaɓe zai bayan awa 24 a kawo sabon card reader kafin a fara zaɓe. Sai muka sake ƙarawa da sashi 140 wanda ke magana a cewa in aka yi printing ballot paper aka zo zaɓe aka tarar da cewa sunan mutum ko kuma logon jam'iyyarsa ba ta kai to shi wannan baturan da ke gudanar da printing ballot paper ɗin doka ta ce duk wanda ya wannan mistake ɗin zai biya naira miliyan biyu kuma in yi wasa ma zai samu eh, ɗauri na shekara biyu yadda muka ɗauki wa'annan muka mai da hankali a game da inda shugaban kasa ya ce yana son ya yarda ya amince da duk abubuwan da muka yi mun ba shi ya sa hannu in ya sa hannu a wannan kinga ya zama na cewa za a yi amfani da abin da tsarin gudanar da zaɓe na ƙasa ya faɗi wanda shine zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu za a fara yi Wata tambaya da na yi wa mai magana da yawon majalisar dattawa sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ita ce ko idan shugaba Buhari ya sa hannu a wannan sabuwar dokar ta shiga kundin tsarin mulki kenan sai ya ce. A kundin tsarin mulki daban ya shiga dai dokan ƙasa don shi kundin tsarin mulki inda ake gyara shi daban ne ba kundin tsarin mulki muka gyara ba. Dokar zaɓe ta ƙasa wanda ita national assembly ke da daman ta yi yadda ita tsarin mulki kundin ƙasa ta bata izini da daman ta yi abin da ya faru kenan idan shugaba buhari ya amince da dokar za a fara zaben shekara 2019 da zaben shugaban ƙasa ne kafin a yi na gwamnoni da na 'yan majalisun madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja nigeria. To a gaida Madina Dauda, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agunmu na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mana gaba. Masu saurare, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ƙarshen ansar tambayar masu sauraronmu da dama game da ƙa'ida da kuma falalar azumi. Da kuma ansar tambayar Suleiman Usman Kani game da gidauniyar mu Ibrahim. To bari mu fara da ƙarshen ansar tambayar masu sauraronmu da dama kan falala da kuma ƙa'idar azumi. Idan masu tambayar na saurare, Ga shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja wato sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da ansar ku. To haka nan misali mutum ya ci abinci da rana da gangan yana sani to shi ma zai yi kafaran azumi wato ma'ana bayan ya yi ramawa guda ɗaya bayan sallah sannan zai yi kafaran guda sittin. Sannan kafaran nan akwai kafarori kamar yanta yanga ko baiwa a yayin da ake da bayi ɗin sa'annan kuma akwai ciyar da miskinai a guda sittin a lokaci guda kuma mabukata ne na asali saboda haka waɗannan su ne a takaice nau'o'in kafara sannan kuma akwai abubuwan da wato yakan halatta ga wasu amma ba ya halatta ga wasu a cikin azumi misali idan mutum ya kasance bai da lafiya sai ya zama da an yi mishi allura da rana a cikin azumi ko da ya ji makakin allurar nan a cikin ƙoshinsa to babu shakka azuminsa yana nan azuminsa bai ɓaci ba sannan kuma idan mace ta amfani da kwalli wato ta sa tozali kafin kecewan alfijir ko namiji ko da sun yi kaki da rana suka ga wannan kwallin ko tozalin a cikin kake to shi ma azumi yana nan bai ɓaci ba sannan kuma duk abubuwan da mai azumi zai yi misali kamar mutum ne ma'aikaci a kamfanin fulawa wadda tsoron wannan garin na fulawa yana tasowa yana shiga makoshinsa to matukar aikinsa ne kuma lalura ta sa wannan hanyar ne neman abincinsa to shi wannan azuminsa yana nan bai ɓaci ba amma mutumin da ba sana'arsa ba kawai don ganin cewa ai azumi yake bari ya je shi ma ya zauna don wani abu ya rinka shigowa masa to shi in ya je wannan zaman da gangan in wannan garin ya shigo wuyansa to babu shakka bai da azumi sai dai guda ɗaya kawai zai rama to a taƙaice dai bayani akan azumi bayani ne wanda yake mai faɗi sannan kuma azumi ibada ce tsakanin bawa da ubangijinsa Allah ya yi bayani annabi sallallahu alaihi ya ce Allah ya ce dukkan wata ibada da ɗan adam ke yi ta ce to ma'ana kawai yana yi ne don kansa amma Allah ya faɗi cewa azumi nasa ne kuma shi zai sakayya da shi sa'annan kuma daga cikin garaƙasar da mai azumi ke samu a cikin wannan wata na Ramadan akwai dare wanda yake raya wannan daren da ibada kamar mutum ya yi shekaru tamanin da hudu ne yana ibada ladan da zai samu sau ɗaya sa'annan kuma har yanzu daga ciki akwai itikafi wato lizimtar ibada a cikin masallaci duka ana samu ne a cikin wannan wata na ramadan kuma abin da ya shafi zakan fono wato zakan da kai duka shi ma a ƙarshen azumin nan ake yi da dai ayyuka masu yawa na alkhairi waɗanda ba a samun su a cikin wasu watanni in ba cikin watan azumi ba sannan duk abin da mutum ya aikin alkhairi misali ana gobe za a fara ramadan kai ayyuka na nagarta masu yawan gaske na alkhairi to ladan da ka samu ba zai kai wanda ya yi a ranar ɗaya ga watan ramadan ba shi kuma har yanzu wani abin mamaki da ramadan shine kwanakin suna karewa alkhairin sa yana karuwa don haka kenan abin da ka yi ka samu lada yau to gobe in ka yi ladan za a ninka ma fiye da ta yau haka nan jiji haka nan gata kullum hauhawa yake karuwa suke yi don haka a takaice alkhairin da ke cikin watan azumi ba sa lissafuwa kuma a ciki ne Allah madaukakin sarki yake budget wato ma'ana yake kasafi na yadda wato bana za a ce daga wannan ramadan kafin ramadan mai zuwa wani zai samu dukiya wani zai samu matsayi wani zai samu ƴaƴa wani zai samu abu kaza ko kuma wani zai mutu ko za a samu musiba iri kaza duka dai a cikin waɗannan kwanakin ake wannan kasafi ɗin baki ɗaya da haka muna fata Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da aikata ayyuka na gari cikin wannan wata kuma in mun yi muna fata Allah ya karɓa mana ya sa mu dace baki ɗaya sa'annan azumi makaranta ce in ka duba akwai waɗanda suke da dama wadda Allah ya musu dukiya wadda da ɗai duniya ba su taɓa zama cikin yunwa ba sai gashi nan watan azumi Allah ya kawo su sun shiga makaranta da shi da talakan da ya saba kwana da yunwa ajin su ɗaya kamar yaya shi ne ga abincin ga halin ga damar kuma ba mai kallon shi sai Allah amma haka zai daure ya cin abincin don neman yarda Allah shi ko wancan dama ya saba da zama a irin wannan yanayi kenan wannan zai karantar da shi mai akwai cewa fa ya sani inda yau ya ɗanɗanan nan to wani fa haka yake tutur a cikin wannan ɗanɗanar ta yunwa da rashin abin hannu da haka zai sa ya zamo ya koyi karatu kyauta da kuma sadaka da tausayi da kuma ainihin yafiya da kyautatawa ga waɗanda ba su da shi saboda haka ayyukan alkhairi suna nan da yawa daga ciki kamar da muka yi bayani yawan sauraron karatun alkur'ani da kuma yin karatun alkur'ani din a ciki shi ma abu ne da ake bukatar masu azumi su ta yi domin a cikin wannan watan aka saukar da alkur'ani kamar da bayani ya gabata kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wanda duk ke tsayawa ya saurari karatun alkur'ani to ladan da zake samu ba dan kadan bane uwa uba kuma gaba ɗaya a cikin alkhairin da ke cikin wannan wata shine dukkan shaidanu an riga an daure su sa'annan dukkan kofofin wuta an riga an kulle su sa'annan dukkan kofofin rahama na aljanna to su ma an riga an buɗe su jira kawai ake ina mai yin sadaka ina mai yin kyauta ina mai son zaman lafiya ina mai yafe wa ɗan uwansa ina mai yi wa iyaye biyayya ina mai kyautata wa iyali ina mai sadar da zumunci ina mai taimakon gajiyayyu ina mai haƙuri ina mai juriya ina mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza kawai jira ake mai irin wannan abun yana mutuwa da imani zai shiga ta kofar nan da ake ce mata rayyan wato wata kofa ce ta daraja ta martaba wacce ba a shiga aljanna ta wannan kofa sai masu azumi dan haka duk wanda ya azumin sa ya dace in ya mutu ta wannan kofa zai shiga aljanna muna fatan Allah ka sa mu dace baki daya. Yawa kai bayani game da waɗanda aka sauƙaƙe musu yin da kuma abubuwan da suka wajaba akan irin waɗannan mutanen watakila yawa za su wannan bayanin. To daga cikin waɗanda wato aka sauƙaƙe musu yin azumi na farko tukuna wanda yake yin sa cikin kunci kamar me kamar wanda yake tsufa ta kama shi ko mace wacce take mara lafiya rashin lafiyar mata a nan wato idan mace tana jinin al'ada ba ta yin azumi amma za ta rama bayan sallah idan mutum yana cikin halin tafiya da ya kai kasaru akalla kilomita arba'in da takwas tafiya kawai tafiya ce ta halal to shi ma an yadda ko a jirgin sama ne ya sha ruwa sauki ne aka yi masa amma bayan sallah zai rama azumin nan a wacce take mai ciki ko mai shayarwa ita ma an yadda idan misali tana shayar da jariri nono sai ya zama in sai azumin nan ruwan nonon ta zai kafe kuma shi wannan jaririn nata zai rasa ruwan nono tana yawa ya cutar da shi to in babu wata wadda za ta iya wato shayar da shi kuma a biya ta to wannan ma an yarda ita wannan uwar ta ci abinci da rana bayan sallah ta rama wannan azumin sa'annan waɗanda suke hali na lalura wato larurori daban-daban wanda shari'a ta san da su to su ma an yarda su sha azumin su sannan bayan sallah za su rama sa'annan kuma har yanzu kamar da muka yi bayani wato mai haila ita azumi take ramawa amma ba ta rama sallah bayan ainihin wato sallah ɗin da irin waɗannan makamantansu da duk wanda ke azumi to in ya yi azumin lalura ta gitto misali idan mace ta saba ganin jinin ta na al'ada duk ranar uku ga wata ko hudu ga wata ne sai take to ita kuma bari ta ƙi yin azumin don ta san ko ta ɗauka ma jinin zai zo to malamai sun yi maganganu masu ƙarfi akan wannan cewa in ta ki ɗaukan kuma jinin bai zo ba sai da misali aka kai karfe tara na safe ga lokacin an yi sahur har gari ya waye to wannan za ta rama azumi tare da kafara ko kuma idan ya zamana ta ɗauki azumin ne gashi nan har ta kai ƙarfe shida ana dabba kiran gari ba amma rana bata faɗi ba to wannan azumin da ta yi hakuri ta yi kawai kamun baki Allah zai ba ta ladan abin da ta yi amma ba ta da azumin wannan ranan don haka bayan sallah shi ma za ta sa shi a cikin lissafin waɗanda za ta rama cikin azuminta saboda haka a takaice bayanai akan azumi a ɗan wannan takaitaccen lokaci ba zai ba dole sai mun kusanci maluma kuma muna fatan Allah ya karɓi abubuwan da muke yi domin To sai kuma ansar tambayar Suleiman Kani kan gidauniyar Mo Ibrahim. To mun sha ansa wannan tambayar Wani hamshakin attajiri ɗan asalin ƙasar Sudan wanda ke da zama a Burtaniya mai kamfanonin sadarwa mai suna Mohammed Ibrahim wanda ake wa lakabi da Mo Ibrahim wadda kalmar Mo ke nufin Mohammed a takaice shine ya kafa gidauniyar ta Mo Ibrahim a shekara ta 2006 kuma shi ke samar da kuɗaɗen tafi da gidauniyar. Manufar gidauniyar ita ce ingiza sauye-sauye masu fa'ida a nahiyar Afirka ta wajen shugabanci na gari wanda don haka ne ma gidauniyar ta kirkiro lambar yabo mai tafa da maƙudan kuɗaɗe ga shugaban ƙasa mafi fice a Afirka. A shekara ta 2007 Mo Ibrahim ya kirkiro kyautar yabo ta Mo Ibrahim wanda akan bai wa shugaban da ya fi gaskiya da kuma aiki ga 'yan kasarsa dala miliyan biyar ta tashi guda sannan a rika bashi dala dubu ɗari biyu kowace shekara duk tsawon rayuwarsa. Wajen tantance wanda ya ci kyautar akan yi la'akari ne da batun samar da matakan tsaro da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ilimi da bunƙasar tattalin arziki da kuma miƙa mulki a dimokuraɗiyyance ga wanda ya ci zaɓe. sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe. To a gaida Ibrahim albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Halima Sa'id. Jan hankali da zamu yi a yau shine dangane da abin da ya shafi rahusa a wajen 'yan kasuwa. Musamman a cikin irin wannan wata mai alfarma watan Ramadan wanda Allah subhanahu wata'ala a cikin watan ma in mun lura shi ma rahusa yayi mana. Tunda rahama yi mana tattali da gafara da kuma 'yantarwa. Wanda nake jan hankalin 'yan kasuwanmu a yau musamman musulmin mu waɗanda sun fi kowa sanin menene addinin mu ya shimfiɗa mana yana da kyau ya zamanto duk irin yadda za a yi kasuwanci a samu sauki a cikin irin wannan yanayi duk da cewa watan ramadan ba wata bane na ciye-ciye kamar yadda mu muka ɗauka tunda mafi yawanci mu da watan ramadan ya zo mun fi mai da hankali wajen tattalin dafe-dafe da soye-soye da abubuwa amma kuma idan muka koma muka karanci yadda addinin ya karantar da mu wata ne wanda ake tsayuwa da yawan ibada da neman rahama da gafara da sauki a wajen Allah wanda kuma tsakankaninka da mutane yan uwanka ma ana son a samu irin wannan sauki da rahusa dangane da kowace irin mu'amala da ya zamanto kana yi duk abin da zaka tattala na abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa ka ciyar da waɗanda suka zamanto ba su da shi har ma ya nuna cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi za a bashi cikakken lada irin na mai azumi ba kuma tare da an ciro ladan wanda ka ciyar masa ba so abin da annabi ya umarni na dan haka ana siyayya irin wannan abinci dan a bada ba wai dan mutum ya tara ba dan haka wajibi ne akan yan kasuwa musulmi a yi ƙoƙari ya zamanto ana saukar da kaya dangane da irin wannan. To Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin rayun da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Usain Dango ta Karasuwa, ango wato angon Aisha Baban Humaira daga jihar Yobe. Ya ce don Allah ku bani dama na yi kira gwamnatocin jihohin Zamfara da Kaduna da su farka daga dogon barcin da suke yi don matsawa jami'an tsaron kulamba don kawo ƙarshen irin cin kashin da barayin shanu da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa suke yi ganin yadda lamarin nasu ya kai ga ta'azzara. Sai kuma shi masa na gaba cewa yi ya ubangiji Allah ka ji kan al'ummar jihar Zamfara amma ba dan sun mutu ba ganin yadda 'yan bindiga barayin shanu ke ci gaba da kashe su kamar dabbobi mahukunta na kallo amma sun kasa yin wani katabus a kai Allah ya kyauta sako daga Shehu Adamu Rijau. To abin da ya sauka kenan a cikin saƙon da kuke aiko mana to da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Papa Roma Francis ya shaida wa shugabannin kamfanonin mai na kasashen duniya cewa komawa yin amfani da makamashi da baya gurɓata muhalli wata gagarumar ƙalubala ce a tarihi. A ranar ƙarshe ta taron kwanaki biyu da aka kammala yau Asabar, shugaban ɗarikar Katolikan ya yi kira ga shugabannin kamfanin su tana da wutar lantarki ga mutane dubu ɗari wato miliyan dubu ɗari da ba su da wutar, sai dai ya ce ana buƙatar yin haka ta hanyar da ba ta da illa ga muhalli. da kuma al'umma yanzu da kuma nan gaba kamfanin dillancin labarai na reuters ya labarta cewa an gudanar da taron ne a kadaice a fadar paparoma to madalla mu maka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin alheri grace abdu da ta na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr voitek zanga-zanga Nisar fila Hashim ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare a ugon Najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi a wungana masu azumi a sha ruwa lafiya.